Allah ka ƙara nisanta Janan da ganin Jalal ba don na tsane ta ba sai don kishin da nake a akan Yarima Jalal tashi ta yi ta fita min falo ba tare da ta karasa kwalliyar ba a zaune ta tarar da adunan da Momi suna kallon ball barka da hutawa yaya ta faɗa lokacin da ta zauna a gefen Momi tana faɗin Momi sannu da hutawa yawa yata Momi ta faɗa cikin jin daɗi yau ga ta ga matar muskilin ɗanta Jalal abin da ta daɗe tana mafarki dan da gani take kamar Jalal baya da rabon aure a duniya Cikin fara'a nan ya ce, Matar ƙanina ya gidan, da fatan babu wata matsala ko? Babu yaya ta faɗa cikin ƙarfin hali, ranar kuwa da faɗa suka kare da Jalal dan da ya dawo ta yi masa maganar kada ya sake kawo mata maganar wata Janan tunda ita ce matarsa ba ta nan ba. Shi kuma ya ce ba zai daina ba haka ta yi zuciya ta bar masa ɗakin ta koma falon ta ta kwana. Ta shiga wani bedroom ɗin tunda ba ɗaya ba ne amma saboda ta san zai damu shi yasa ta yi haka. haka rayuwarsu ta ci gaba da tafiya gwanin sha'awa amma fa duk lokacin da ya yi mata zancen nan za su kwashe ta wani lokacin ma idan yana son yin aiki dan kar ta takura masa sai ya fara maganar janan shi abin har mamaki yake ba shi wai raihan ba ta son a ambaci sunan janan nan kuwa shi ma a cikin abuja ya ci gaba da aiki a wani babban kamfani turo kofar yayi da karfi har sai da ta da ta saki kayan da take ninkewa lafiya aliyu ta fada tana kallon sa ashe dama baki da mutunci zuhura ne ce bani da mutunci aliyu shin an ce maka ni karuwa ce ko an taba kama ni da wani ba a ce ba amma su umma sun ce miki kuskus da miya suke so kin tashi kin dafa jalab din makaroni ada zanin hannunta ta yi ta ce aliyu gani na yi ka son makaroni kuma kai nake aure ba umma ba sannan kicin ai a buɗe yake me yasa ba za su dafa abin da suke so ba ai ban hana su ba ƙarya kike yar matsiyata wadda bata gaji arziki ba kuma dole ki dafa abin da nake so a gidan nan fuska ta rufe ta fara kukan ƙarya tana faɗin na gaji da abin da mahaifiyarka take ban aliyu kullum idan baka nan sai ta zage ni wani lokacin har da mali wai ta fi son ka zauna daga kai sai ita sai ummi a gidan nan ni kawai ka sake ni tunda haka ne a ruɗe ya fara bata hakuri umma ta saki baki tana kallon su ta ma kasa cewa komai jewa ya kalli umma ya ce umma da abin haka ne kuna dafa abin da kuke so ita ma tana dafa nata aliyu ni kake faɗawa haka ka san ko irin rashin mutuncin da yarinyar nan take min amma kana bin bayan ta to umma ya zan yi in ba haka ba i lalle ka kyauta zaka zo har ɗaki na ka same ni tafa tafu aliyu ya kalli zuhura ya ce ki hakuri na miki fahimtar baibai kar ka damu na amma ka faɗa mata bai kamata tana shigo mana ɗaki haka ba saboda za ta iya tadda mu a wani halin a matsayinta na surukata ai bai dace ba hakan nake yi hakuri ita ma bara je na bata hakuri bata ce koyin ba kawai ta bi shi da idanuwa a zuciyarta ta ce alhaki kuikuyo ne ni ba janan ba ce tunda yadda kika raba nan da Aliyu haka zan raba ki da shi dan dole a canza muku gida ki barin da majina in wala bude idan ta yi ta ji garin ta babu ko motsi da ya wuce na saurayen gurin sai kuma taurari da ke baje a sama da kuma hasken farin wata ji cikin nata yana kara murɗawa tun tana salati har ta so kara tana kuka babu sarki sai Allah haka ta yi ta murƙusa su a gurin tana jin motsin cikinta yana yawo ƙasa yana da komawa da ta dafe da bango ɗayan ta rike cikin sosai take kuka da salati Ni shi babu abin da bata yi ba kusan awa ɗaya sannan ta ji ruwa na fitowa daga kalla sosai amma bata gane menene ba mami kina ina ki zo dan Allah ki zo ki taimake ni zan mutu wayyo na shiga uku na lalace a galabaice take faɗin maganganun kusan awa biyu tana ta shan azaba babu alamar haihuwa tun tana magana har bakin ya daina magana sai maganar zuci kuma hawayen idanuwanta sun daina zuba sam ita kadai ta san tsananin azabar da take ji can ta yi wani yunkuri ta kwalla uban ihu ta yi wani bahagon nishi aiko kukan jariri ya kara da ko ina a galabaice take amma hakan bai hana ta ɗauke reza ba tare da ta sanya ake yanke cibin ba kawai ta sai saita inda ya mata ta yanke jaririn ya ƙara ma kuka ta yi saurin ɗaukar ruwa a kofi ta tsiyaye a hannun da ta fara bashi kenan ta ji ko ina na juya mata wasu hawaye masu zafi suka sauka a ta Allah ka raya min ko ma menene na haifa Allah ka bashi ikon tausayi da jin kai ka sa ya kwato min haƙƙina bata karasa ba ta fara kakari ta yi saurin rike kirjinta cikin sakon da basu wuce biyar ba har an yi an gama a nan ta zube babu motsi jini fata-fata ko ina jariri kuwa sai tallar kuka yake cikin jini abin tausayi tafiya take yi a hankali cikin dajin cikin yanayi mai daɗi da take ji daji ne mai cike da fulawoyi masu kyau da burgewa farin gida ta hango kyakkyawan gaske murmushi ta yi cikin zumuɗi ta sa kofar gidan ta saka kafar ta za ta shiga kawai ta ga mutum ya fito sanye da fararen kaya ta kalle shi ta ce abba dama kai ne a wannan babban gidan murmushi ya ce i e, jannat abba amma ni ina shan wahala kai ga ka a cikin jin daɗi zanna suke koma ki rike ɗanki ki raine shi har ya girma amma kar ki rike nuna masa aliyu ne ubansa ki zauna da shi a matsayin wanda ba shi da uba duk mu rintsi ko ma ko ma ga ɗanki a firgice ta bude idanuwanta hadarin da ya haɗu sosai take kalla ta juya kwara idanuwanta ta kalla kangon abba na ina fatan kana kwanta cikin kabarin ka cikin jin daɗi kamar yadda na gani a mafarki na ya Allah ka sa haka amin ta furta a zuciyarta sai lokacin tunanin ya dawo mata a hankali ta tashi zaune ta kalli gabanta jaririn na kwance idansa a buɗe sai mamular leɓanta yake yana numfashi sama-sama jini ko wani har ya bushe wani kuma yana nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta furta lokacin da ta kai hannu ta dauki jaririn nata bawan Allah ta sake furtawa tana hawaye mafarkin da ta yi ne take sake tunawa tare da kankama jaririn nata da ta haifa sanni yarinya ta ji an fada da sauri ta dago kai ta kalle ta wannan dattijuwar ce dai gefen da yan mata biyu ɗaya na rike da bokiti da ruwan zafi da robar wanka ɗaya kuma na rike da ganyen Tarbi da wani bokitin cike da ruwan shima mamaki kawai take to taya ma aka yi ta san ta haihu da har ta zo me ma ya sake kawo ta bayan sun yi baran-baran kar ki damu zan miki abu don Allah ne amma ba dan halin ki ba ita dai da nan binta kawai take da ido don fata da ta cewa tana buƙatar taimako a halin yanzu matar ce ta gyara ita da jaririn su kuma yan matan suka gyara inda ta haihu ta bata wasu kayan ta saka sannan ta wanke mata nata duk da dai sun koɗe amma har yanzu da kwanan su yan matan ne suka dawo dauke da kwanuka tsohuwar ta amsa ta ce to ku je zan ta zama ta yi ta saka janan a gaba sai da ta ci tuwon nan tuwon shinkafa ne da lafiyayyar miyar kuka ta ji kifi da man shanu da yajin dattawa. sai da ta cinye ta sannan ta kora da kunun kanwa mai zafin gaske wanda da kyar take sha saboda zafi shi ma ta sha kusan rabin kwano saboda tsohuwar ta ce sai ta sha sannan za ta samu ta shayar da jaririn tana gama ta miƙo mata dabino guda ɗaya da zanzan ki tauna dabinon ki bashi sai ki ki sa masa ruwan zamzam ɗin. kamar yadda ta umarce ta haka ta yi dattijuwar ta yi murmushi ta ce an jima kaɗan ruwan mama zai kawo sai ki fara shayar da ɗanki ni zan tafi har ta juya ta fara tafiya jannan ta yi saurin cewa na gode Allah ya saka da alkhairi da sauri dattijowar ta dawo ta zauna tana dariya na ji daɗi da kika fara gode min ba ni na gode miki ba Yau zan faɗa miki ko ni wace ce, kallon ta kawai janan take ba tare da ta ƙara cewa komai ba. Dattijuwar ta ci gaba da faɗin nan inda yake zaune gidana ne ni da iyalina a nan muke zaune. Ba mu halukin da ya taɓa tunanin zama a nan saboda da yawan maza sun sha zuwa nan da niyyar yin lalata zan sa a halaka min su saboda ba ni da tausayi. Kin san me yasa ba ni da shi? Kai janan ta girgiza alamar a'a. saboda ina zaman zama na a cikin gari gidana babban gida ne amma aka zo aka man fin karfi aka rubuta min gida wasu 'ya'yan na sun mutu sanadin haka shi yasa na ɗauki alƙawarin duk wanda ya zauna a kan gwannan zan halaka shi mun yi tafiya ni da yara na kusan muna dawowa na ganki shi yasa na zo na yi miki magana ki tashi bai kamata ki zauna a nan ba abin da yasa na bi ki cikin lallama saboda na ga kina cikin amma ba don haka ba sai na halaka ki a take a gurin tun bayan tafiyata nake neman hanyoyin da zan halaka ki amma saboda karfin addu'ar da ke bakin ki ko da yaushe kullum da ke muke kwana a nan amma na kasa tabuka komai a kanki ta guri ɗaya na samu nasara da na hana kowa ya taimake ki na saka kyamata kyamata ki da yan unguwar nan gaban jinan yayi mummunar faduwa dan a lokacin idan da za a tsaga ta ba za a samu jini a jikinta ba addu'o'i ta karanta a zuciyarta sannan ta dage ta ce kina nufin ke ba mutum bace kwarai ko amma abinci da ruwan wanka da kayan da ke jikina ni da jaririna aka yi ka samu na saka yara na sun je gidan wani babban mutum a nan garin matar shi mata haihu yau ake suna shine aka ɗauko wannan kayan na jikin ki da na jin jikinsa tuwo kuwa da kunu da ruwa a gidan wata mai jego na ɗebo da kaina ya sunan mutum ba damuwar damuwarki bane ke dake abin da ya dame ki cikin dakiya da zafin zuciya nan ta nuna ta da yatsa ta ce kada ki kuskure ki sake bibiyata, kuma yanzu zan cire kayan aje ki mayar inda kika dauko ba na so sannan gidan nan ba naki bane saboda mutum ne ya gina me yasa ba za ku je can daji ku yi ginin ko ku zauna inda ba mutane ba babu inda aka ce aljini ya rabi mutum don haka ba na son taimakon ki akai na ko daya ki fita a rayuwata idan ba haka ba zan kona ki da ayar Allah murmushi ta yi ta ce yarinya na yi miki ne saboda tausayi ba a son taimako kada ki kuma dariya ta faka ta ce kanki ake ji yar nan zan tafi ba za ki sake gani na ba dan na ga mu bai zo ɗaya ba ba za mu haɗa hanya da ke ba na fi karfin ki addu'a ta ta iyaye na tana tasiri a da yaushe da sauri jinan ta cire wa jaririn kaya ta yi sauri ta janata da aka shanya ta saba jaririn ta shiga can ciki ta cire ta mai da nata tana fitowa ta ga babu alamar tsohuwar nan da karfi ta furta ga kayan nan na aje don ba za mu saka kayan da ba mallakin mu ba da jaririnta ta yi a jikin dan kwalin ta rungume shi tana kuka gaba daya a ta take dan haka ta tattara komai nata abibar ta fita barkangon tana tunanin jarumta irin tata da har take wa aljana tsaba wajen dandazon wasu almajirai ta nufa dan gani take nan sai ya fi mata daɗi a nan allah ya haɗa ta da wata mata a sabuwar da ta sausaya mata har ta yi mata alkawarin idan ta warware za ta nema mata aiki a gidan da take aiki kullum matar idan ta je aiki sai ta rago waje nan abincin da za ta ci saboda shayar da ɗanta a nan inda suke kwana kango ne mai ɗaki biyu a mun duka musu rufin langa-langa haka dandazon almajiran nan ke kwana a cinkushe da nan kuma ta dawo tsakar gida ta rufe jaririn duk ta kwanta don ita ba ta son zafin nan ga wari san ba ta fita ko ina dan ita a ganin ta bara asara ce ga duk mutumin da baya da wata nakasa ranar da ɗanta ya cika kwana bakwai a duniya ta rungume yaron tana kuka ta ce na yi maka hudu ba da sunan mahaifina hashim sannan zan riga kiran ka da abba karami dan allah ina son ka yi halin abba na kadi haba janna ya zaki zo ki rungume yaro kina kuka ta ɗago ta kai ta kalli matar ta ce mama kukan da nake na tausayin yaron ne karki dama ya Allah yana je kuma yana kallon halin da kuke ciki haka ne zan tafi gurin aiki dan Allah ku kula da kanku kinji insha Allah yau watan da nan biyar a gidan nan kuma abba karami shi ma watan sa biyar a duniya dan har ya fara zama yaro fari kyakkyawa sakamannin da nan ya ɗebo ta rashin kibar rayuwa ta fara canza mata mama asabe ta fara wulakanta ta da yi mata gorin da yammacin ranar tana zaune a tsakar gidan tana share da abu karami tunanin da ta saba kawai take dan ba za ta zama ba ta yi shi ba ji ta yi kawai an watso mata kaya a jiki ta yi saurin juyawa don hatta abu karami sai da ya tsorata dawo kai ta yi ta kalle ta bata ma magana ba asabe ta ce ga wanki nan zan je gidan aiki kafin in dawo ki wanke dan ba zan rika ciyar da ke a banza ba fata ta yi tana yan maganganu janan kuwa tashi ta yi ta goya danta dan ita ma yau fita za ta yi neman aiki ta gaji da gori da wulakanci ga kwana cikin dandazon almajirai a kofar wani babban sto ta tsaya tana tunanin ko ta shiga ta ji in za ta samu ko da aikin zubar da datti ne ta shiga cikin farfajiyar sto din kai tsaye ta nufa inda kofar shiga take tana ta tunanin yadda rayuwar ta take a baya in sun zo sto hawaye ya tafi mata amma bai samu damar zubowa ba don wanda ta gani yana kokarin fitowa daga ciki shine yasa ta ya fara neman daukewa kallon kallo suka tsaya idan shi ma mamaki yake da ya ganta a wannan yanayin jiyawa ta yi da sauri da niyyar barin gurin ta yi saurin cewa janan ka santa ne Abba ya tambaye shi janan ɗi ta ce fa gabanta ya ci gaba da faduwa tana tafiya zani na harɗewa yayi saurin shan gabanta janan ki tsaya cikin dakiya ta kalle shi ta ce wace ce janan malam ka bani guri in wuce kar ki raina min hankali janan kina son ki ce ba zan iya gane ki bane wasu zafafan hawaye suka fito daga idanuwanta sake juya za ta yi ya riko hijabanta kar ki man haka janan na san ke ce fuskar ta sharkaf da hawaye ta ce ba janan ba ce dan Allah kar ka tara min mutane ta fuska hijabanta da sauri da sauri ta wuce ta ci gaba da tafiya shi kuma kawai ya ji zuciyarsa ta yi rauni ya sunkuya jikin motar da ke kusa da shi yana hawaye an kai gabar da ba zai iya rike su ba jalar kuka fa akan waccan kazamar yarinya ya dago kansa idanuwan nan sun yi jajir ce waccin da kake gani a da ba za ka nuna mata komai ba kai dai ka ji tsoron rayuwa kawai abokina to ai na kana mata magana tana wani zukewa mu yi sauri mu je kar taɓa cewa gani na yi sauri ya tafi ya buɗe mota zai shiga abba sai yi saurin cewa mu hada a gida kawai dan ni ban gama siyayya ba oke gaki a zan kira sai a kawo min mota na no amshi kawai sai ka taho da kayan duka ya yi saurin saka masa abokin sannan ya wuce abbas kuma ya koma ciki yana fita ya hango ta a can gefe tana share hawaye da sauri ya kara sagurin tana ganin sa ta kara rikicewa tana neman hanyar da za ta bi hannun sa biyu ya haɗa ya tsaya gaban ta yace dan Allah kar ki min haka tana babu irin neman da ban miki ba lokacin da ji labarin ki na ya ɓace. saboda su Rehan ba su faɗa min da wuri ba kallon shi ta yi har za ta yi magana sai kuma ta fasa gefen shi ta ta wuce kawai ta ji ya rike hannunta cikin zafin rai ta daga ɗayan hannun ta sauke shi a fuskarsa janan ya sake furta a cike da mamaki ita ma sa tsoro da sosai da abin da ta aikata don ta kasa kawar da idan nata akan hannunta ganin mutane sun fara taruwa suna tambayar ko lafiya ya saka ta sakin wani kukan a fili kallon wani mutum ta yi tana kuka ta ce malam ka yi min tsakani da shi Idan Allah tunda zai ke bina yana ta ya san ni ban san shi ba kuma ni matar aure ce ta ya zai rika bina akan me tunda na ce ban san shi ba me yasa ba zai kyale ni ba aikwai aka yi kansa ca ana ta faɗa masa maganganu amma ya kasa cewa komai har lokacin hannunsa na kan kuncinsa ita kanta sai take jin zafin yadda mutane suke ta jalal jiyawa ta yi da sauri ta tsallaka titi shi kuma kawai ya ji ba zai iya bari ta kubuce masa ba bayan dama neman ta yake da sauri ya bar gurin da ni rabin ta aiko yana hawa titin kafin ya tsallaka motar ta taho kansa ji kake ki mutane duka aka hau talati jin haka ne ya sa ta yi saurin juyowa ganin jalal cikin jini ba karamin daga mata hankali ya yi ba da sauri ta dawo ya yi daidai da fitowar matashiyar budurwar da ta da shi da kuma abbas jalal na shiga uku don allah karka rasa ranka a dalili na jin haka ya sa mutane aka fara zagin ta ana binta da mugayen kalamai musamman da aka ga yanayin talauci a tattare da ita abbas ko jin abin da ya faru ne ya sa ya fi figi hijabanta don har ya gama mata amma bai dire ta ba ko ina sai a gefen titin kada ki sake rabarsa ke ba ajinsa ba ce sam amma a haka har yake wulakanta shi kina nuna baki san shi ba kuka sosai take tana ji tana gani aka saka jalal a motar wannan matar aka tafi abbas ma ya shiga mota ya bayan su ganin mutane sun dawo kan ta saka ta sauran baran gurin dan wasu har sun fara dungure mata kai da kyar ta iya kai kanta gidan da suka zaune dan ta zama tamkar mahaukaciya tana tafiya tana hawaye tana tsakar gida ta fara cin karo da bacin rai to tambadaddiya daga ina kin san ba zan ciyar da ke ba shi sa kika tafi neman arziki da jikinki to sai dai hakan in ba haka ba wa zai dauke ki aiki dube ki a kazanci haka A nan ta kalli mama asabe sannan ta kalli kanta ta san babu haɗi tsakanin su duk da tana cikin wahala ba ta burin kayan ta kina yaron ta da kazanta cikin bacin rai ce dan Allah ya isa haka ina ganin girman ki tunda har ban ce zan ci abincin ki ba ai sai ki kyale ni ki bar ni in ji da abin da yake damuna an ki a kyale ki din kuma daga yau ki daina ganin girman nawa kin ji kuma dole in faɗa miki duniyar nan cuɗe ni in cuɗe ka ce wanki da kika bar min nayi kaya na abinci ko kin rasa ba da sake tanka mata ba ta tsince goyon ta, dan har yayi bacci ta kwantar da shi kan cinyar ta zuciyarta a cunkushe da damuwa da yamma kuwa kasa jurewa ta yi ta je asibiti kusan guda biyar amma ba ta same shi ba haka ta dawo gida da tarin yunwa da gajiya a tartar da ita ba ta da ko ta rubare ta sayi abu ta ce haka ranar ta kwana da yunwa da tunani a hankali ya bude idanuwan sai ya kalli matashiyar budurwar sannan ya kalli abas da ke ɗayan gefen ya riko hannunsa ya ce abas ina take kar ka ce min ka bar ta ta tafi ba tare da na san inda take ba ran abbas a face ya ce haba jalal wannan yar ticar yarinyar wata kazama da ita zaka wani da babu abin da za nuna a matarka hawaye suka biyo gefen fuskar shi ya sake furta baki min adalci ba janar me yasa zaki min haka me yasa kika zaɓi haka jalal tsaban bacin rai abu yayi banza ya gyade shi na ji wata matso kusa da shi ta ce ka sassauta zuciyarka please likita ya ce kar ka fiya magana wace wannan ya tambayi Abbas ita ce wadda ta kaɗe ka ya haɗe girar shi yace oh ita ne ta yi min tsakani da zinar to me take kuma a nan haba yarima kai ne baka kawo kanka ta ya za ta muku tsakani kar baka zama kazamar yarinyar nan ta haukata ka kuka na jiya ta fara tana faɗin ni ba da gangan na kaɗe ka ba don Allah ka yi mini kyakkyawan zato dukkansu sai ta basu tausayi abba ya yi ta rashinta. a ranar mamanta da babanta suka zo suka duba shi daga gidansa Abbas ake kawo masa abinci kuma Abbas ya ci gaba da kula da shi four days later suna zaune su biyu suna hira Abbas sai kalle shi ce aboki na ya kamata a sanarwa da momi ko adinan ko a amma yaushe har aka sun ci ɗorin nan har ka koma gida ba za a faɗa masa ba abu saboda su zai tashi kuma za su ce a mayar da ni asibitin can in ci gaba da jinya ni kuma ba na son barin garin nan ba tare da na gaji nan ba Allah ya sauwaƙe amma ka duba ko ina kuwa ni ba ina tunanin in har ka kara da garin nan zaka ganta da a ce ban samu gocewar kashi a kafa ba da babu abin da zai hana ni neman ta duk ciwon da ke jikina na ji wata kira ni a waya da safe Abbas ya kawar da maganar ta nan oke ka san me sai ka fada ina tunanin yarinyar nan son ka take wa kenan na juya mana ta damu da rashin lafiyar nan ta taka sosai har fa a lecture hall ta kira ni tana tambaya na ya jikin ka ai dole ta damu tunda ita ta kade ni abba sai dan ya zuke ce kai ana nuna maka hanya kana kaucewa hanyar ce bata yi min ba aboki na a gajiye ta juya ta fita daga emergency bayan ta kasa samun shi a karo na ba adadi ta fidda ran za ta ga ga kukan abba karami har cikin ranta ta rasa mai ke damunsa ga ita kanta ta galabaita don tun safe take yawon neman shi a asibiti ya fa kirga bata samu ba ga tafiyar kasa ga tazara tsakanin asibiti da asibiti tana fitowa ta ga abbas ya fito daga motarsa ta manta sunan shi amma ta gane shi da sauri ta karasa sa ta ɗan na ta ce ina yi ne kallon sam da ƙasa mata don ya gane ta sauri amma sam ya ki nuna don Allah dama Mai bari ta karasa bai mika mata dubu ɗaya gashi karki tsaya kina min magiya kallon kuɗin ta yi sannan ta kalle shi kai ta ji hawaye don a ganin ta ya wulakanta ta oh tun da kin raina shi kenan ya mayar da kuɗin aljihunsa jikinta a sanye ta ce dama Jalal nake nema na sha wahala tun safe nake neman sa na je asibiti ya fa kirga ban same shi ba wane jalal wanda na gan ku ranar tare dan Allah ka taimaka min ba zan taimaka ba bace min daga ni dan Allah wallahi zan miki dan banzan duka a gurin nan na ce miki ban san wani jalal ba kin zo wata kazama da ke kina min magana waye ya shige ciki ita kuwa a gurin ta tsaya tana kuka yarinya juya in faɗa miki inda yake a tsorata ta juya ta kalli tijiyar tare da sauran matsawa nesa da ita jikinta na kirma. to mai saurare